Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata takwas ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu raguwar yaduwar masassarar cizon sauro a ƙasar Ghana a shekarar da ta gabata wato shekarar 2016 a cewar wani bincike da aka yi a ƙasar. A yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku ne shin kuna gani an gama da 'yan Boko Haram? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya ɗaya da alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. rahotanni na nuna cewa an soma kirga ƙuri'u da aka jefa a zaben shugaban ƙasa da ake gudanarwa a yau a ƙasar kenya rahotannin sun nuna cewa alatilas ne sai da aka tsawaita sa'o'in gudanar da zaben saboda yawan mutane da suka taru suna neman jefa ƙuri'unsu wata mace mai suna mildred malubi mai shekaru talatin wadda ta share sa'o'i uku da rabi a cikin layi tana jira ta jefa ƙuri'arta ta ce zaben yana da muhimmanci a wurinta wato tana nuna cewa idan ko bata tashi ta je ta jefa wannan ƙuri'a ba ba za ta iya taimakawa wurin kawo canji da mutane suke nema ba tun da karfe shida na safe da aka buɗe rumfunan zaɓen don baiwa mutanen kenya kamar miliyan 20 damar zaɓen wato shugaban da suke nema cikin shugabanni biyu da suka hada da shugaba mai ci yanzu uhuru kenyatta da kuma raila odinga wanda ya daɗe yana zama ɗan adawa shugaban afirka ta kudu da ake kokarin tsige shi ya sha da kyar a yunkuri na takwas da majalisar dokokin kasar ta yi na tsige shi a kan rashin amincewa da kamun ludayinsa bayan muhawaran kimanin awa biyar da kuma kada kuri'a masu ra'ayin shugaban ya ci gaba da mulki sun samu ƙuri'u 198 a cikin ƙuri'u 384 yayin da masu adawa da kamun ludayin nasa suka samu ƙuri'u 177 yunkurin tsige shugaban na buƙatar ƙuri'u 201 kafin ya yi tasiri wakilan majalisar guda tara ne suka ƙi kada ƙuri'a na sirrin da aka gudanar ko da yake hakan na nufin zuma ba zai sauka akan karagar mulki ba amma dai akwai alamar zai huskanci adawa mai tsanani a 'yan watannin nan yayin da jam'iyyarsa ta anc ke shirin zaɓo wani sabon mutum da zai jagoranci jam'iyyar taso a cikin watan disamba nauyin girgizan ƙasa da ya afkawa ƙauyen sishan mai yawan tsaunuka a wata gundumar china a yammacin yau talata ya kai kimanin maki shida da 6.5 inji ma'aikatar muhalli ta amurka gwamnatin china ta ce kimanin mutane ɗari ake sa ran sun mutu ko kuma wasu, wasu dubbai sun jikata a wannan girgizan kasar akalla mutane hudu ne aka tabbatar da mutuwansu kana wasu talatin kuma suka jikata girgizan kasar ya fara ne daga lardin ngawa mai yawan 'yan kabilan tibet wanda galibinsu makiyaya ne da ke kusa da shahararren filin taro na ƙasa an ji girgizan daga nesa ha'i zuwa babban birnin gundumar da ake kira canjun. mai tazarar kilomita 284 daga inda girgizan ya fara girgizan ya wato girgizan ƙasa lamari ne da aka saba gani a cana musamman a gunduman kudu maso yammacin ƙasar mai tsaunuka girgizan ƙasar na yau talata ba shi da nisa da inda aka taba samun girgiza mai tsanani wanda ya kai maki takwas a yankin a shekarar 2008 wanda ya yi sanadiyar mutuwa da kuma bacewa mutane dubu bakwai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ofishin kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce galibin waɗanda suka mutu a cikin mutane 125 a cikin zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin venezuela da aka kwashe watanni hudu ana yi sun mutu ne sakamakon tsauraran matakai na wuce gona da iri wanda jami'an tsaro suka ɗauka. ofishin ya tabbatar da alƙalin masani a kan sakamakon binciken fari da aka bayyana a yau talata rahoton ya nuna cewa mutane 46 a cikin waɗanda suka mutu sun mutu ne a hannun jami'an tsaro yayin da ƙungiyoyin 'yan banga masu ra'ayi da gwamnati suka yi dalilin mutuwar mutane 27 masu bincike sun ce ba su iya gano waɗanda suka aikata sauran kashe-kashen ba bugu da ƙari shugaban sashen kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al hussein ya faɗa a wata sanarwa cewa sama da mutane dubu biyar ne aka tsare su tun lokacin da rikicin ya fara kana sama da dubu guda yau suna hannun hukuma kuma ana gallaza musu tare da azabtar da su da wutar lantarki da duka da fitsa musu iskar gas sa'annan kuma ana musu barazanan za a kashe su a wannan wato lokaci kuma wasu ana musu barazanan za a musu fyaɗe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wani bincike da ma'aikatar ƙididdigar ƙasar Ghana ta yi ya nuna cewa an samu raguwar yaduwar masassarar cizon sauro a ƙasar. Tsabtace muhalli da yin amfani da gidan sauro na cikin abubuwan da suka taimaka wajen rage yaduwar cutar. Ga Radwan Abbas, sabon wakilin sashen Hausa daga Ghana da ƙarin bayani. Yaduwar cutar malaria tsakanin yara masu ƙasa da shekaru biyar a kasar Ghana ya yi ƙasa daga kashi 27 zuwa 21 a shekara ta 2016. Ana kula da kiyayewa da kuma maganin cutar ne ta hanzarta yin gwajin jinin mai fama da ita da amfani da gidan sauro mai magani da kuma tsaftace muhalli. Ta amfani da binciken shekara ta 2012 a matsayin manoni shirin na yaƙi da cutar malaria na sa ran rage kaifin cutar da kuma mutuwar da take jawowa da kashi 75 kan shekara ta 2020 game da abin da manajan riko na shirin yaƙi da cutar malaria ta ƙasa dr kazim malam ya ce ne nasarorin da aka samu ragowar cutar ta malaria na buƙatar cikakken alƙalumma kan lokaci kuma mai tashi man ƙungiyar mu ya nuna ragowar mutuwa ta cutar malaria daga 3,820 a shekara ta 2010 zuwa 1,000 264 na yara ƙasa da shekaru biyar a shekara ta 2016. Binciken ma'aikatar ƙididdigan ta ƙasar Ghana ta shekara ta 2016 ya bayyana cewar adadin yara da ke kamuwa da cutar a yankunan karkara ya haura na waɗanda ke cikin birane duk da cewar an linka matakar kariya da ake ɗauka ta amfani da gidan sauro mai magani. Mukaddashin mai ƙididdigan gwamnati Mr. Bawa Diya ya ce ko da yake matakan kariya cikin ƙasar ya inganta da fagage kamar na binciken kwakwaf da kuma jinyar kwarai ta cutar maleriya na hada da gwada jini kan asoma jinyar na bukatan a inganta su. Why we celebrate the decrease in malaria prevalence among children yayin da muke bikin ragowar mutuwar yara masu nauyi tsakanin pound biyar da hamsin da tara akwai wasu alamun da ke bukatar sa hankali alal misali gwada jini domin tabbatar da kamuwa da cutar malaria kan asoma jinya zai tabbatar da lalle ana amfani da shawarar shirin yaƙi da cutar malaria ta ƙasa ma'aikatar kiwon lafiya da kuma ƙungiyar kiwon lafiya ta muƙaddashiyar babban daraktan kiwon lafiya dr gloria kwansa asari ta jinjina wa ma'aikatar ƙididdiga ƙididdiga ta Ghana dangane da binciken cutar malaria ta shekara ta 2016. Matana ne cewa bukin yau ba wai kawai ya ba mu halin da yanzu ake ciki na cutar malaria amma kuma zai ba mu damar samun ci gaba a fafatakar da ake na kawo ƙarshen cutar malaria har illa masha Allahu. Ma'aikatar ƙididdigan ta ƙasar Ghana ce ta gabatar da binciken daga watan Oktoba zuwa Disamban shekara ta shida ta amfani da binciken yawan jama'a ta goma. Binciken nan ne farkon binciken cutar malaria da ma'aikatar ƙididdiga ƙasar Ghana ta gabatar. Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Madalla a gaida Redwan Abbas sabon wakilin sashen Hausa daga ƙasar Ghana. A shirinmu na rana yau kun ji cewa garin Madagali da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya na ɗaya daga cikin wuraren da 'yan Boko Haram ke kai hare-hare a rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Dan majalisar wakilai mai wakilta Madagal da Mr. Adamu Kamale ma ya buƙaci ne da a ƙara tura sojoji zuwa wasu yankunan da ke kusa da dajin na Sambisa. Ah, mun sake samu tashi hankali a bakin dutse. Wannan eh, tashi hankalin nan da kuma kashe-kashe da ake da mutane mu har yanzu bai kare ba domin kullum muna magana magana zance cewa ah, Boko Haram su kare eh, wannan ba daidai ba ne domin mutane mu ba ranar da ɗaya biyu uku ba za su samu hari a madagali ba. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne, shin kuna gani an gama da 'yan Boko Haram? Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. Ina kuke ‘yan na ku saurara yau zan biya waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. kuma bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana da su mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Domin samu kira na farko daga Nasarawa. Madan da barkan ki da waraka. Barka kadai da wa muke magana. Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari bari headquarter na jihar Nasarawa. To Malam Bashir muna jan ka. To a gaskiya wannan batu na batun Boko Haram ko an kakkabe su ko suna nan a gaskiya zahirance an ci galabin su. Sai yan kaɗan da ba za a rasa ba kuma yana da kyau jama'a a ci gaba da bama jami'an tsaro goyon da domin a samu ƙarshen wannan abin sannan su waɗannan boko haram allah ya shirye su allah ya sa su daina zai su bin al'umma rundume su Allah ba mu lafiya da zama lafiya a Najeriya na gode tashi lafiya. To aman Malam Bashir Tela mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Eh kai tsaye dai Bala Komanda ne daga bukur jihar Filato. To Bala Komanda muna jan ka. Yawwa so game da mutanen nan na Boko Haramun da ake magana. Mm. suna nan ko ba sa nan tsakani ga Allah jami'an tsaro suna iya kokarin su akan mutanen nan to hmm. kuma ni ina goyon bayan maganan da su jami'an tsaro suke nuna cewa mutanen nan sun kare dan in ba a gaya in ba a faɗi cewa sun kare ba to ba za su bullo ba kuma a santa inda suka bullo kuma a ɗau mataki a kai to ina goyon bayan su jami'an tsaro kuma muna taya su addu'a ubangiji Allah ya ba su nasara dan mu Najeriya da duniya gaba ɗaya zaman lafiya muke ce sai ubangiji Allah ya ƙara mana zaman lafiya kuma Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Tun aman bala kwamanda mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa suna na yau Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamalan ya'u. To gaskiya maganan Boko Haram tun lokacin da mai girma shugaban kasar shekara mai lafiya zo wata shi shida. Mm. Ainihin Boko Haram na gaskiya ya kau da su a Najeriya. Muna zargin wa'annan 'yan aikin sa kai da ake kira NGO su suna ɗaya daga cikin sa hannu a Boko Haram ɗin nan. In ba su da hannu ta yaya za a yi amfani da su can waje a ce an karɓo 'yan matan Chibok kuma sa'in nan ba tare da an dakata da kai farmaki da saurara su ba akwai bayani a ƙasa ya kamata su fito su yi wa al'ummar najeriya bayani mu muna zargin wa'annan kasashe su suke ƙara ta'azzara mu da boko har a an boko har a riga an gama da su kuma ina addu'a ga allah ya ba najeriya zaman lafiya Malam Yawo Suleiman kafin ka tafi amma ina son kasancewa da gwamnati ne aka zauna ha aka samu wa'annan 'yan matan. na'am to tunda an ce gwamnati ne an zauna har aka karɓo wa'anda 'yan mata eh. wani hanyoyi aka bi bayan Allah nan fa an fa zauna da su ne fa an tsadance an ba su kuɗi ta inda kuma an ba su wasu nasu ta yaya za a ce an rasa wa 'yan boko haram a Najeriya an san 'yan boko haram wayannan Faransa ne da sauran kisa Amerika kasashen da kuke zaune musu ne boko haram kawai To ya suleiman maɗaci kenan da ra'ayinsa yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi. Ahmadu zai iya wuri ne mu kyar da mabaloga. To Malam Ahmadu muna jin ka. To ni dai na kan shekara guda ina neman koro a jello amma farin cikin da nake ji tun da lafa ku wannan ita ce to na ji daɗi na dai gode. Allah sarki Malam Ahmadu mun gode. Muna son mu jira a yanka ne a ganin ka kana gani an gama da 'yan Boko Haram? kanwa da su. Malam Amadu ko kana tare da mu? To ina tare da ku. Abto me ka ce kana gani an gama da su? Ka ina ba a gama da su ba Allah dai ya shirya su To Malam Amadu layan ka dai yana da 'yar tangarɗa don ba mu jan ka sosai amma yanzu bari mu je Yobe. Hello? Laudawa muke magana daga Yobe. Na magana da Muhammad Usman daga Yobe. To Malam Muhammad Usman muna jin ka. Ah, abin da nake gani a harkar boko haram nan akwai mutanen da ake zaune da su wanda su suke ci game da ba su goyon baya ko kuma ba sa son ayyukan su kare da yin gaskiyan bukatar su. Mm, wato suke ba 'yan boko haram ɗan goyon baya kenan abubuwan Tumala Muhammad Usman ka sake kwatanta ko za ka same mu layin kaya goce yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Hajiya Maryam Dauda ina magana da injiniya mai kyau da To injiniya muna jan ka. Wato Boko Haram an gama da Boko Haram ne Dauda saboda hmm. samun shi da so da su fara suke yi amma ai ba su yi boko haram an gama da shi sai dai wannan da ba su suna banna amma gaskiya sojojin Najeriya sun yi kokari Allah ya kara mu sai nasara Allah ya kara mu zuƙon gwiwa na kara gano mabannata din amma gaskiya boko haram ya insha Allah To injiniya kenan daga Neja da ra'ayinsa mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna tare da bubuwan zam kasuwar da maturu. To malam buba muna jin ka. Na to ana ra'ayin da yi gaskiya mu kamar nan mazauna jihar Yobe. Mm. Za mu ce wannan abin gaskiya mu din mun dan samu ci gaba sosai don gaskiya akan shekarun baya din nan gaskiya mun samu kwanciyar hankali sosai za mu fito mai nema abincinmu za mu kwanta a gidajenmu lafiya kalo ba wani tunani to amma ina kira da gwamnatin najeriya da ta taimaka wa ainihin su jami'an tsaro da makamai na zamani wadda za su tunkari wannan matsala kuma ba da haka sai mu ci gaba da addu'a ku tashi lafiya suna na buba wanzam kaso da maturu to mun gode malam buba wanzam yanzu kuma bari mu je taraba Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Malami na Taraba ko kana jan mu? To ga dukkan alama layinka ya goce yanzu kuma bari mu je Plateau. To, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Mai magana na su Abdullahi daga Yalwan Shandam jihar Plateau. To, Malam Nasir muna jan ka. To, gaskiya ni ina tare da masu shawara akan maganar matsalar boko haram ya kare hmm. gaskiya idan aka lura da yanayin yadda abubuwan suke a baya yanzu za mu iya cewa boko haram ya kare muna kuma addu'a masu sojojinmu da fatan allah ya kara ba su gudunmawa allah ya kare su daki hmm. lafiya to aman malam nasiru abdullahi daga jihar plateau mun gode da ra'ayinka Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga Adamawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana da Malam Sha'ibu daga ganye karama hukumar Tongo Local Gama. To muna jan kamalan Sha'ibu. Eh, ni ra'ayi na dai magana Boko Haram nan eh to layin malam sha'aibu shi ma ya goce amma muna da sauran lokaci kana iya sake kwatanta ku za ka same mu don ka bayyana ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kwara to assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jalla garba dina mai bulawar da kayan wuta kala kala na tuka kwara daga kwara a najeriya idan muka duba gaskiya boko haram kusan mu ce ya kawo karshe dan an ci zarafinsa muna kuma yi wa mai girma shugaban kasa addu'a Allah ya ƙara bashi lahiya da ƙarin jiki ya dawo gida kuma muna kira ga shi kansa burtai ya ƙara dagewa a kakkaɗe waɗannan mai gurbi kuma muna kira gare shi da su ji tsoron Allah su sani rayuwa guda ta kuma rai daɗi gare sa kuma duk wanda ya sanadiyar rai guda kuma Allah zai yi masa hisabi tsakaninsa da wanda ya kashe ran nan mai magana Bello Garba Dina mai bulawa kala kala daga kwara na gode biyo ta anjima mu ma mun gode malam bello mai bulawus yanzu kuma bari mu je jihar rivers <laughs> eh, cross river cross river state to daga cross rivers da wa muke magana ila Malonia. to muna jan ka malam ila Eh ni na ina kokarin in samu layin to sai yanzu na samu. Allah sarki. To muna jan ka ne eh, ra'ayinka kana gani an gama da eh. yan Boko Haram? To, ‘yan Boko Haram abin da za mu ce Allah ya kawo mana sauƙin hmm. Eh, Allah, na gode kwarai. To, Malam eh. Ila Maloniya daga Cross River mu ma mun gode da wannan ra'ayin naka. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mun samu wani kira daga Bauchi. jihar Bauchi malami daga jihar Bauchi ko kana nan tare da mu? To malami daga jihar Bauchi ga dukkan alamu ya tafi yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka mene ne ra'ayinka kana gani an gama da yan Boko Haram? To ni ni na ra'ayi gaskiya akan wannan al'amari gaskiya a cikin dai kaso 100 an an an murkushe kashi 75 daga ciki. Mm. Kuma mu muna fatan wayannan abubuwa dai da ake yi dai Allah ya kawo mana karshen su amma magana ta gaskiya akwai sauran wayannan mutane gwamnati dole sai ta dage kuma shi kanshi burtai akan wannan abu Allah ya kara mai nasara a samu karshen za a kakkaɓe wayannan yan kungiyar Boko haramun da karshen ne muke fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode to mu ma mun gode Alhaji Musa Garo kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyin sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bamabaman da ake samarwa na gida wanda ake kira IED ba wai kawai 'yan ta'adda na amfani da su akan sojoji abokan adawarsu ne kadai ba su fararen hula abin na yi masu illa sosai a matsayin amurka na jagora a duniya wajen kawar da duk wani abin fashewa da ka iya kawo barazana ga fararen hula amurka za ta ɗauki matakan magance waɗannan bamabamai a ƙasashen iraki siriya colombia afghanistan da ma wasu wurare a duniya wata ƙiddiga da aka gudanar na nuni da cewa irin waɗannan bamabamai sun yi wa mutane da da saba'in biyar lahani a shekarar hudu. da kuma wasu 1,331 a shekarar 2015. Aidi baraza ne ga soji da fararen hula a duk inda ya kasance mazauni ne na 'yan ta'adda a can baya. A misali, a fafatawar ƙarshe da aka yi da 'yan ƙungiyar ISIS a Mosul sun binne bama-bamai a kewaye da birnin domin hana fararen hula barin birnin. Sun kuma ɗana waɗannan bama-bamai a makarantu da ma'aikatu da yawa kamar na ruwa da na wutar lantarki da ma asibitoci. Ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su ISIS da Taliban mafi akasarin lokuta suna amfani da waɗannan bamabamai domin kawo cikas da rudani ga fararen hula a Iraki, Afghanistan da syria in ji Stephanie Pico ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Da gangan 'yan ISIS suke birne bamabamai a yankunan da suka janye da niyyar tsawaita rashin tsaro da kuma ƙara jirkita ƙarin mutane da suke ƙoƙarin farfaɗa da harkokin kasuwancinsu. Amurka ke kan gaba a duniya wajen lalatawa da kawar da makamai a duniya inda ƙasar ta kashe kusan dalan Amurka miliyan dubu ɗari uku tun daga shekarar 1993. Bugu da ƙari Amurka ta horar da jami'ai da suke yaƙi da irin waɗannan mutanen domin kawo masu cikas da zammar gano su da kuma daƙile mugun nufinsu. amurka za ta yi aiki da ƙawayenta na ci gaba da samar da dabarun yaƙi da irin waɗannan bamabamai domin samar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To a gaida Abubakar Janaidu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogonmu nan yana cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. rahotanni na cewa an soma kirga ƙuri'u da aka jefa a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a yau a ƙasar kenya rahotannin suna nuna cewa alatidar sai da aka tsawaita sa'o'in gudanar da zaben saboda yawan mutane da suka taru suna neman su jefa ƙuri'un nasu shugaban afirka ta kudu da ake kokarin tsige shi ya sha da kyar a yunkuri na takwas da majalisar dokokin kasar ta yi na tsige shi a kan rashin amincewa da kamun ludayinsa bayan muhawarin kimanin awa biyar da kuma kada ƙuri'a masu ra'ayin shugaban ya ci gaba da mulki sun samu ƙuri'u 198 a cikin ƙuri'u 384 yayin da masu adawa da kamulu da yin nasa su kuma suka samu ƙuri'u 177 yunkurin tsige shugaban na buƙatar ƙuri'u 201 kafin ya yi tasiri wakilan majalisar guda tara su ne suka ƙi kada ƙuri'a na sirrin da aka gudanar nauyin girgizan ƙasa da ya afka wa ƙauyen sinjau mai yawan tsaunuka a wata gundumar cana yammaci talata ya kai maki shida da ɗigo biyar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.